لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا domin mu jarraba su shin za su gode ni'imar da Allah ya masu ko kuwa za su butulce mata duk wanda ya bi jarewa alkur'ani da abin da yake cikinsa na wa'azi ubangijinsa zai shigar da shi cikin azaba mai wahala wadda ba zai iya jure mata ba